Mai sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake saduwa a cikin wani shirin tambaya da amsa na sashen Hausa Radio France International. Tambaya da amsa a har kullum yana lalubo amsa ga tambayoyin da masu sauraro suka aiko kan duk wani fanni na rayuwa. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau har ma da wanda ke neman sanin ko kamun kafa watan lobbying da shugabanni ke yi a majalisar dokoki laifi ne. sai ku biyo abokin naku michael kudisan don jin amsar wannan tambayar da ma wasu a shirinmu na yau babu jinkiri za mu ɗau tambayar farko a cikin shirin da ta fito daga yana matar garba sabiola gashuwa zainab bahari hayya unguru duk a jihar yoben najeriya suka ce me ke jawowa a yi wa mace mai nakuda tiyata tsawon wani lokaci ya kamata mata ɗauka kafin a yi mata aikin idan tana nakuda wakilinmu na bauchi yakubu a najeriya ibrahim malam goje ya zanta da dr yusuf abdu misau malami a kwalejin koyon aikin likita ta jami'ar ta balewa da ke bauchi dalilan da za su iya kamawa a yi wa mace mai nakuda tiyata sun kasu kashi biyu akwai dalilai da za su kasance saboda abin da ya shafi ita uwa din mai nakudan akwai kuma dalilin da za su iya kasancewa saboda bangaren abin da yake ciki na ɗin to idan muka ɗauki dalilan da yake iya faruwa saboda bangaren uwa na farko daga cikinsu shine idan kunkumin ita uwa ɗin ba zai iya barin ɗaya wuce ba sai kuma idan an samu daɗewan aihuwa saboda ko ɗan yana da girma sosai ko kuma motsin mahaifa ya yi kaɗan ko kuma buɗewan bakin mahaifa ya yi kaɗan baya buɗewa akan lokaci ko kuma wala Allah idan akwai wani ciwo tattare da ita mai naƙuda ɗin wannan ciwo kuma yana iya kasancewa ko tsananin hawan jini wanda yake ƙara ƙaruwa saboda wahalar naƙuda ko kuma tana da ciwon asma ko kuma tana da ciwon uh, ƙurjin fibroid to kowanne daga cikin waɗannan in ka lura abu ne wanda ya shafi shi ita uwa din mai nakuda din kuma kowanne daga cikin waɗannan ko kuma wawala Allah ma dama an taɓa mata aiki musamman in an taɓa mata aiki sau biyu to zai ma yi wuya a bar ta ma ta fara nakuda din to idan muka koma bangaren shi abin da ke ciki kuma lokacin da mutum yake cikin mahaifiyar tasa kafin a haife shi akwai hanyoyin da za a gane cewa ya shiga cikin wani yanayi na rayuwar sa tana barazana wannan shine a turanci ake kira fetal distress to idan aka fahimci haka za a iya bada da shawarar maza maza a yi tiyata ko a cire a yi a cire ɗaɗin ko da an fara ƙoƙarin aihuwa da kai sannan kuma idan yanayin mabiya yana gurin da zai iya kasancewa ya tare bakin mahaifa to shi ma wannan yana iya kasancewa dole sai an yi tiyata domin barin ɗa ya fito da kansa zai kai ga fashewan shi wannan mabiya ɗin kuma ɗin ma ya salwanta kuma zuban jini mai yawa ya sa a iya rasa rayuwar abin nan ita mai naguda ɗin akwai kuma yanayin da za a iya samun cibiya ya zarge wuyan ɗa to idan aka fahimci wannan shi ma ya zama dole a yi gaggawa a yi tiyata domin a ceci rayuwan ɗan a wannan lokacin ko kuma in ɗan yana da wani ciwo a jikinsa misali idan ruwa ya taru a cikin ɗin abinda a turanci ake kira hydrocephalus kan yakan yi girman da ba zai iya wucewa ta hanyar aihuwa na, da muka sani ɗin ba bayan haka kuma ana iya kasancewa ba ɗaɗe ba ne ko ya biyu ne sannan kuma sun kwanta yadda ɗaya ya yi banga-banga ya tare ɗaya abin da ake cewa locked uh, multiple gestation to kaga a cikin wannan yanayin shi ma da hanyar kawai da za a iya bi shi ne a yi tiyata domin a cire waɗannan tagwaye ɗin ko ma 'yan uku ne ko ma fiye to wannan bayani naka ya kai mu ga tambaya ta gaba da ke neman ƙarin bayani akan shin har tsawon wani lokaci ne zai kai ko likitoci ku gamsu cewa babu zabi illa a yi wa ita mai nakuda tiyata wannan ya danganta ga abin da ake fama da shi a daidai wannan lokacin misali idan an samu jinkirin aihuwa ne lokacin da ta riga ta fara naƙuda din abin da aka sani a kimance a kimiyyance idan mace bata taba aihuwa ba to daga lokacin da ta fara aihuwa ba a so ta wuce awa ashirin to duk lokacin da ya kai awa ashirin isa ma idan aihuwan fari ne ana ga cewa rayuwan ɗan da ke ciki ɗin ya shiga hatsari so za a yi gaggawan a yi tiyata amma in ta taba aihuwa to duk lokacin da aka ga cewa naƙuda ɗin ya kai awa goma sha hudu ko fiye to daga nan za a ɗauka cewa ya zama dole eh, a yi tiyata wato idan har ta kai awa goma sha hudu bata aihu ba alhali da ta taba aihuwa to eh, sai tambaya kuma ta gaba da ke bukatar sanin shin tsakanin waɗanda aka wato yaron da aka haifa 'yan wata bakwai da 'yan wata takwas da ake cewa bakwai ne akwai maganganun da ke cewa waɗanda suka zo bayan wata bakwai sun fi karko an fi musu tsammanin rayuwa kan waɗanda aka haifa bayan wata takwas ya gaskiyar wannan abin a kimiyyance to alal hakika tun ina yaro ni ma na san wannan maganan a cikin al'adunmu na hausawa to amma zancen gaskiya shine ilimin kimiyya ya tabbatar da cewa ba haka bane duk abin da ke cikin ɗan adam yakan inganta yakan fi karin inganta ne da iya shekarun da yake da shi Dokta sashen Hausa na Radio France yana godiya da lokaci da aka bamu. To madalla na gode. Numfashi fita yake ba adadi rayuwa sai da shi in ba mai madadi yau ke ce madadi ko in ce sannari yau ke ce san na in ba ke ba da Umar M Sharif da wannan ɗawainiya a wakar da kawa taken su ba shakka daga soyayya sai aure daga aure kuma sai haihuwa sai mu je ga tambayar da ke cewa a mana bayani game da kamun kafa da ake cewa shugabanni ke yi watan lobbying a majalisar dokokinsu shin kamun kafa laifi ne masu tambaya kuma sun nemi sanin ko akwai alfanu idan aka samu haɗin kai tsakanin majalisar dokoki da ta zartarwa ganin cewa ya kamata su rika sawa juna ido don kada a wuce gona da iri masu tambaya murtala chopin da rice daga kalgodam a karamar hukumar igabi a jihar kaduna najeriya da hajiya maryam daura tudun nufawa duk a jihar kaduna najeriya to wakilinmu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya tinkari barista sanusi musa da wannan tambayar kuma ga yadda suka zanta Um, shi abin da ake nufi da kamun kafa ko lobin uh, wani abu ne wanda yake bangare ne na tsarin demokaradiyya wanda take da majalisa daban wanda duka misali shugabannin kasa idan sun kai wani kuduri majalisa da suke son wuce ko doka uh, za su kokari su nemi su 'yan majalisa na bangarori daban-daban don su nuna musu alfana a buga jama'a da kuma neman su ba da goyon baya ga wannan kuduri ya wuce A wannan kuma ba wai shugabannin kasashe ne kadai sukan yi ba haka har sauran al'umma da suke da wani kuduri da suke so ya zama doka sukan yi haka tunda ma misali a najeriya tsarin mulkin najeriya ya ba wa wanda yake haka mutum nagari zaman kansa ya tsara wata doka ya kai majalisa don neman ta zama doka to a irin wannan akan yi lobi misali ko kamar a ce yanzu majalisar najeriya za ta yi doka akan hana sai da taba a najeriya da shanta to kamfanonin taba za su yi kokarin su kamun kafa ga 'yan majalisa su ga cewa wannan doka ta samu ta wuce ba don wucewar ta zai zama ya rage musu samun kasuwanci da kudaden shiga to a haka ike kuma shi harka ta kamun kafa halal ne daman shine bisa ma tsarin demokaradiyya saboda abin da ya gada shine tattaunawa da kokarin nuna wa jama'a alfanun wani abu da kokarin ka a jawo hankalin wanda da bai yadda da a ra'ayinka yadda da shi ba ba wani abu bane ba laifi bane idan an yi lobi a tsari na mulkin demokaradiyya a majalisu don samun wani kudiri. To barista haka zalika mai sauraron ya kuma nemi a mashi bayani kan cewa shin akwai alkhairi idan aka sami haɗin kai daga majalisar dokokin nan da kuma ɓangaren zartarwa ganin cewa ya kamata su bangaren dokoki su rinka sa ido don kada bangaren zartarwa su wuce gona da iri tun da dama a tsarin doka baya ga yin dokoki bangaren majalisa su ne ke sa ido kan tabbatar da an aiwatar da abubuwan da ya dace to akwai alfanu sosai ga shi kamun kafa saboda ta shi ne misali su kansu 'yan majalisar ana kamun kafarsu za su ce to a samu daidaito ga misali yau gwamnati tana son ta yi doka ta karin kuɗin mai so su kuma 'yan ƙasa sun nuna cewa a'a ba sa so a cire tallafi gaba ɗaya so suke sai dai in a rage to idan gwamnati ta kai wannan dokar wajen tattaunawa da za a ringa yi ta haka ne za a samu daidaito har a shigo da kudirin jama'a ko kuma a'a ita gwamnati da ta ce za ta cire tallafin mai tana so ta kashe wannan kudin ne ta wajen farfado da harkar lafiya su kuma jama'a ƙasa sun fi son a kashe wannan kudin ta bangaren ilimi ko kuma gyara hanya to wakilansu na majalisa wajen tattaunawa da za su yi sai su gyara wannan maimakon a tafi akan wancan abin da gwamnati take so ta yi kudin sai a karkata fitar da wasu bangaren kuɗin don a tafi da shi wajen samar da wasu abubuwa da mutane suka nuna ta wajen bangaren mutanen su cewa shi suke so so eh, tabbas akwai alfanu ba karami ba ga harkar yin ita wato lobi to barista sinusi musa muna godiya da wannan dama da ka bamu kuma da na gode kwarai allah ya saka da alheri sana'a ya yi aiki. Kada mu ɗauka hakkun aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba. Kada mu ɗauka hakkun sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba. Ba shakka kowa da sana'arsa. kowa da aikinsa kuma ba shakka shirin tambaya da amsa kuke sauraro daga nan radio france international sashen hausa za mu karkare da tambayar mutawakil gambo doko ɗalibi a kwalejin gumel da yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gombe a najeriya so suke a basu takaitaccen tarihin mai kwaikwayon salon maganar shugaban najeriya muhammadu buhari watan mc tagwaye to an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi mc tagwayen da kansa ya amsa wannan tambayar a hirar da suka taɓa yi da wakilinmu na abuja aminu manu uh, wane ne mc tagwaye kuma menene cikakken sunanka zan so ka fara ba da sunanka um, sunana dai musamman daga katsina ingawa gawa daga sani wasu sun sani da hassan amma sunana na asali shine obinna um, iyayena mahaifiyata da mahaifina duka inyamurai ne amma a garin ingawa a jihar katsina suka haihe mu gaba mu nan muka yi primary school nan muka yi secondary school na zo nan katsina na yi karatu a college education fc katsina mu yan biyu ne in ka ga abokin tagwaci na ma za ka ga cewa kamar niɗin ne sai dai cewa shi ya ɗan hini ba kaɗan don abin da nake yi ni saboda abubuwan da nake yanzu haka so ina diba abubuwan da nake ci ba komi nake ci ba don in samu nima ɗan yi slimin kamar baba wato wato kama ta kusan wato abin da za mu so miji shin me kai ka da tagwayatar yadda shugaban ƙasa muhammadu buhari ke tafiyar da al'amuransa a kamar yadda nake gaya ma yawancin waɗanda ke irin wannan tambayi a sanda muna primary school a 90s duk lokacin da shi shugaba buhari zai je daura yakan bi ta ingawa daga daga kaduna so mukan targetin lokacin da zai zo ya wuce kuma duk lokacin da zai wuce yakan hiddo hannu haka ya ta gaisawa da mutane da sauransu yana gaisawa da mutane ana taimai wannan kirarin nashi dogo baban daura general da sauransu wannan sanna nan so shi yasa san da ya ci zaɓe yana cin zaɓe sai ya ce to ni ma zan yi me zan yi na in mai da wannan martanin kawai sai na kalli wani bidiyon shi wanda aka sahara reporter suka yi mai interview a kaduna lokacin 2011 da na kalle shi ina gama kallon shi kallo ɗaya ne mu video ɗin na fara murya shi to wani abin da yake ba wa ɗan eh, ƙasa mamaki shine yadda ta kai har yadda yake saka sutura haka kaka saka sutura a akwai wani abu baba buhari ba shi ba ne farkon wanda na kwaikwaya sai dai cewa shi ne farkon wanda na kwaikwaya wanda duniya ta san ina kwaikwaya yanda kake magana yanzu in nan natsu cikin awa ɗaya ko biyu zan kwaikwayi muryarka in rika yinta wanda in mutum bai ga wasu ba zai dauka kai zai ɗauka kai ke ma magani sanda na fara wannan shirin a gidan rediyo sai dai ka ji wani ya ce ma dan uwan shi la zo ka ji Buhari na Buhari shiri wani shiri ake da Buhari wane ne da sauransu so abu ne wanda kai ba murya kaɗai nike kwaikwayo ba ha halinka ina ya koyo halinka yanda za ka yi ma mutum magana yanda za ka mai da eh, in mutum ya maka abin da ba daidai ba kana son ka mai da mai murtani ko wani abu dukan shi ina iya koya zan natsu in kalle ka in karance ka duk in yi shi yasa da sutura shi da yadda mani ni yake tahiya wata sa yadda ma yake aje huska shi duka ba wanda bani kanan akwai wurare da za a gayyace ni haka in zo taro haka in na zo wurin in ina ba mutane hannu akwai wata jiha da na jiha ibadan uh, kwamishinan uh, kwamishinan 'yan sandan da ke can wurin da na zo ina gaisawa da manyan mutane da ke wurin na zo in ba shi hannu yawancin manyan mutane da ke wurin da sun tashi bani hannu sai su haɗa hannu biyu suna bani mu gaisa <laughs> so amma ka san da cewa abin ban dariya ne ka haɗa hannu biyu kana gaisa da ni kana tunanin cewa shugaban kasa ne but ni kuma sai ka ga cewa kana ganin cewa kila in dariya ko anan ko kallon ka bani yanda yanda dai bawo buhari ke irin kale ka kawai da dan eh, girgiza kai haka a wuce eh a wuce ka gane to abin da ke ba mutane mamaki kenan to yanzu zan su ka dan taba mana yadda kake kwaikwayon yadda shi shugaban kasa ke magana da dan wasu halayensa <laughs> um, najeriya ƙasa ce wadda muna da arziki daidai bakin gwargwado amma saboda shugabanci na mutane wanda ba su da tausayi ah, ba wai san ya kamata ba suna sane da cewa ya kamata amma saboda son kai da son zuciya ya sa abubuwa suka taɓarɓare umma najeriya alƙawali cewa ba za mu zo za mu masa aiki za a kawo canjin nan da muka yi alƙawali amma abu ne wanda sai sannu a hankali za a yi shi ba za a yi shi gadan-gadan ba wannan buhari ki ne ke magana eh <laughs> ba kai mana bayanin ku kana da aure ba ba ni da aure amma abokin tagoci na aure amma insha Allah zan yi aure insha Allah to muna ma fatan alheri na gode. shi soruwa game duniya ne mai rasa zuciyar dan adam ne komai cikinsa aikin nufi ne duk inda ya biɗa zai yi sane tashi na hankali ya ishe ni a zuciya na ɗan samu rauni ciwon kwarai yana kan taba ni jirai abin kamar duk shiri ne na raini zuciya ta da sabo so mai kama da zane na zabo wata diya ta sun yabo na so ta so kamar tintibe ne da na bayyana mata sai ta kamar maza ce na ba ni kuma gashi na kama kawanar ta tashi dan ban shiri ba ta amshi su ba ta yi mun musu ba ne kawai ta ji tamkar ne so a ba shi kome yake so in an hana shi rai zai tana so babanta ne ya ce mm, ina so zai ba ni tun na so ki a ne ashe batun da ya yi duk fito ne zai ba ni yarsa wani dan badalli ya ce bai san yawan ciwo na ciwo ne shiru komai lokaci ne kullum ina ganin ba ta suna da na biyo ta sai ta yi guduna baban ta shi ya kerar rashina ce mini kabar ta ayyarin ta ne To a gaida Hamisu Breka da wannan waka MC Tagwaye a huta gajiya. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa a yau, sai kuma mako mai zuwa za mu taho da sabon shiri. Godiya ga injiniya Hassan Alhassan Silija da ya seta sautin shirin. a madadinsa da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio faransa international naku michael kudisan ke cewa allah shi sada mu da alkhairinsa allahumma amin